بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك دعاء وانا سافيا تجمع البركة جماعة قرشين a wannan wata mai albarka yau 25 ga watan ramadan shekara na 1442 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara na 2021 wani masallaci namu mai albarka masallaci abubakar shiddiq da ke nan bukar arzikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan shine faɗakarwa mu na biyu dangane da jerin faɗakarwa da muka ce za mu yi a kan ban kwana da watan ramadan magana akan zakan fiddakai zakan fiddakai ana kiransa da larabci zakatun fitr wato zakan da ake yi saboda buɗe baki daga azumin watan ramadan haka na, ana kiransa sadaqatul fitr wato sadaka da ake yi domin buɗe baki daga azumin watan ramadan lafazin sadaka daman yana zuwa da ma'anar zakka a alkur'ani mai girma haka a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suna kiran wannan zakka zakatul fitrat zakatul fitra fitra ma'anarsa halitta ne wato kamar zakar da aka wajabta domin tsarkake rai da kuma wanke aikinta wannan zakka an farlanta ta ne a shekara na biyu bayan hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wato dai a shekaran da aka farlanta azumin watan ramadan wannan zakka zakka ce wacce ta shafi mutum ba wacce ta shafi dukiya ba akwai zakka na dukiya wanda ake saka sharaɗai da dama sai in mutum yana da dukiya ya kai kaza sai lokaci kaza ya mallaki abin zuwa lokaci kaza da sauransu na zakar dukiya amma ita zakatun fitr a'a ana duba mutum ne matakar kana da rai zaka ne akan rai ba akan dukiya ba wannan ya sa ta sha bamban da sauran nau'uka na zakka washe sa waɗansu malamai suke kiranta zakatun ru'us ko zakatun riqab ko zakatun abdan duka da yana nufin wato zakka da ya waje ba kan mutum a matsayinsa na mutum wannan zakka hukuncinta kamar yadda muke ta faɗa shi ne wajibi malaman hadisi daga kan bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da ahmad ibn hanbal duk su rawaito daga abdullah ibn umar Allah shi kara yadda a gare shi shi da babansa yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakkan da kai daga ramadan sa'i guda ɗaya na dabino ko sa'i guda ɗaya na sha'ir akan kowane ɗa da bawa mace ko namiji cikin musulmi <clears throat> wannan ya sa ɗaukacin al'ummar musulmi sun tafi akan wannan hukunci har ma malamai da dama sukan hakaito ijma'i cewa ijma'i ne dukkanin malamin musulunci sun kansu ya haɗu a kan cewa hukuncin wannan zakkan shine wajibi to akwai ɗan saɓani kaɗan amma ba shi da ƙarfi da haka abin kusan kamar ijma'i ɗin ne kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa akwai maganganu ne waɗanda suke shuzuri ne na waɗansu daga cikin malamai amma abin da ya tabbata shine cewa wannan zakkan hukuncinsa ko hukuncinta shine cewa <clears throat> wajibi ne a kan kowane musulmi matuƙar yana da rai kuma yana da abin da zai fitar da kamar yadda za mu zo mu baya. menene hikimar wajabta wannan zakka malamai suna ambatar hikimar wannan zakka suna masu ɗaukawa daga zance na abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma wanda abu dawud da alhakim suka rawaito Yana cewa farla Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama zakatan fitri, tuhratan lissa’i min lallari wa rafa, wa tu’matan lilmataki. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya farlanta zakan kai domin ya tsarki ga mai azumi daga yasashen zance da mummunan aiki. wa tu'matan lil masakin kuma dan ya zanto ciyarwa da wato ainihin talakawa wannan hadisi yana nuna mana cewa hikima iri guda biyu ne suka sa aka farlanta wannan wannan eh, al'amari na farko ya shafi masu azumi a watan ramadan saboda abin da tana iya yiwa ya ɗan jirwa ya musu azabansu na yasashen zance ko kuma zance da ya shafi harkar saduwa da mace a lokacin da bai cancanta ba a lokacin da aka hana yin haka ɗin shi ko cikakken azumi kamar yadda malamai suke faɗa shi ne azumin da aka yi shi da ruhi da harshe da gangan jiki kamar yadda ake yin sa da wato ainihin ciki da farji ta yadda mai azumi ba zai bar harshen sa, ko kunnensa ko idanensa, ko hannunsa ko kafansa ya jirwayu da wani abin da Allah maɗaukakin sarki ko annabinsu sallallahu alaihi wa sallama ya hana ba na zance ko aiki wannan shine cikakken azumi to kuma ko ba a faɗa ba kun san wannan yana da wahala a ce mutum ya cika wannan azumin ya zo da shi cikakke yana wahala ga mutum bai faɗa a wani abin da ya san bai dace a ce ya yi ba saboda rauni irin na ɗan adam don haka wannan zakkan an zo da ita ne a ƙarshen wata don ta zanto kamar wankewa ko shawa wacce za ta tsarkake mutum daga abin da ya wato ainihin shafe shi ko ya ɗan jirwaya masa azuminsa da kuma masa ɗauri na tawaya da ya samu azuminsa saboda kamar yadda Allah ya faɗa innal hasanati yuzhibna sayi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan kuma yana tafiya ne da sunnar Allah maɗaukakin sarki yadda in ya ɗora mana wani wajibi to gabaninsa ko bayansa sai kawo wani aiki wanda za mu yi mu cika tawayar da muka samu a cikin aiwatar da wannan wajibi ɗin kamar yadda muke da rawatib salloli na rawatib tare da sallolin farilla na kowace rana abinda waɗannan na fulfulin suke yi mana shine su tsora mana kari wato ainihin cikita mana tawayar da muka samu a cikin sallar na farilla na wato ainihin rafkanwa ko barin waɗansu na dumba a cikin sallah da abin da ya kama da haka shi yasa ma waɗansu malamai suke kamanta da kafin fitar da sujjadar rafkanwa me yake sa a yi da rafkarwa idan aka yi wani rafkarwa ko aka yi rage ko aka yi ƙari kaga sallah ta ɗan tawaya ka abin da ke gyara ta shi ne wannan sujjada ɗin to haka zakatul fitr ke yi ma azumin mu in muka samu wani nau'i na wato ainihin tawaya wannan hikima ta farko ce hikima ta biyu wannan ya danganci al'umma ne da yada soyayya da farin ciki a kowane sashe ko nauyi cikin mutane musamman talakawa da mabukata a cikin al'umma ranar idi kamar yadda kowa ya sani rana ne na farin ciki da wato ainihin da garin yin daɗi da murna da haka ya dace a gare. wannan jin daɗi da farin ciki ɗin ta yadda zai shafi dukkanin mazauna garin musulmi dukkanin 'ya'yan musulmi maza da mata kuma kaga mabukaci ba zai yi farin ciki ba ba zai ji daɗi ba idan ya ga mawadata da masu hannu da shuni suna shan abu mai daɗi suna shan abu mai kyau suna sa sabbin tufafi shi kuma ba shi da abin da zai ci a wannan rana a ranar idin musulmi daga shi ba zai zanto ya ji daɗin haka ba ko to shi ya sa hikimar shari'ar musulunci ta farlanta a wannan ranar a ba shi abin da zai wadatar da shi daga bukata zai fitar masa da bukatar abin da zai ci zai ‘yanta tashi daga ƙasƙancin roƙo da tambaya kuma ta sa ya ji cewa ashe yana cikin al'umma ne waɗanda suka damu da shi ba su yi watsi da shi ba ba su manta da shi ba a ranakun farin ciki da wato ainihin jin daɗi wannan shi yasa ma wani hadisi ya zo wanda albai haƙi da ne suka rawaito daga ibn umar cewa Ogunohun fi hada yau ku wadata matalauta a wannan rana kuma babu wani abu wanda yake zanto wadata ba mutum kamar samun abin da ya ci. Isa musulunci ya bayar da mahimmanci sosai dangane da wannan abin da ake kira food security har Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wurare a alkur'ani mai girma cewa zai azabtar da waɗanda suna da iko suka ciyar da matalauta ba ma waɗanda suka ciyar ba har waɗanda ma suka ki su kwaɗaitar da masu shi su ciyar waɗannan za su samu kaso na azaba a ranar tashin alkiyama ikan mun haddace suratul fajr Allah madaukakin sarki yana faɗan wannan wa amma al-insanu وأما إذا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا balla tukrimu da yake ba ku girmama marayu hmm? me za ka yi maraya ka girmama shi ka ciyar da shi ka tunatar da shi ka nuna masa shi ma ɗa ne balla tukrimu da yake wala tahadduna ala ta'amil miskin ba ka kwaɗaitar da junanku ciyar da matalauci ciyar da mabukashi sannan kuna shin dukiyar al'umma shi na haɗama kaga Allah yana cewa in ya jarabci bawa da kunshi ya ce Allah ya walakanta shi Allah ya ce sam ba walakanta shi ba a'a laifin ne ya jawo mata haka ashe kin taimakawa talakawa yana jawo kunci a cikin al'umma yana sa al'umma ta zanto walakantacciya jarabawa ce da Allah madaukakin sarki yake yi al'umma wadaka musulunci ya shar'anta mana abubuwan da zai fitar da mu daga wannan kunshi daga ciki shine wannan zakatul sanya wa mabukashi farin ciki na daga cikin mafi kyawun ayyuka da Allah madaukakin sarki yake so kuma kasancewar Allah madaukakin sarki yana son kowa ya samu rabo da kaso a cikin wannan garaɓasa a cikin wannan aiki na alheri shi yasa wannan zakka ɗin an taƙaita abin da za a bayar kaɗan ne ba abu ne mai yawa ba saboda ya zanto mafiya yawan musulmi za su iya sa'i guda ɗaya nabi guda hudu na abinci za ka samu mafiya yawa suna da wannan wanda za su bayar to hikimar shine abin a ranar nan dai a garin musulmi kada wani ya tashi ba shi da abin da zai ci kada wani ya tafi idi yana tunanin in ya dawo me zai ci Wani yana tsara nuna mana yadda addininmu yake so mazanto masu tausayin juna yan uwan juna masu taimakekeniya a tsakanin juna Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan a wannan lokaci na ban kwana da Ramadan kuma ya sa mu tsore bisa wannan kyawawan ɗabi'u da addininmu ya zo mana da su wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh